Bismillahirrahmanirrahim. Aljani ya taka wuta. Babi na goma sha biyar. Tun daga ranar sai suka ajiye zancen bokaye a gefe. Alhaji ɗan baba ya samu wasu amintattun malamai waɗanda duk kwana ukun duniya sai sun karanta wa nurar dini Alƙur'ani mai girma. Su kuma yi masa addu'ar Allah ya ba shi sauƙi. Tun da Badawiya ta samu sauƙi sai ta tare a gidan su dini. A nan take kwana sai dai a kawo mata suturarta da abincinta nan. ita ke taimakawa mahaifiyarsa su yi wa Nuruddin ɗin ta wanka, ita ce ke ba shi ruwan zuma ko na madara da sauran dangin abinci masu ruwa-ruwa. Haka Badawiya ta kasance a cikin wannan hali na tsawon lokaci. Kullum haka za ta sa masoyinta a gaba tana cewa cikin kuka, Nuri darling, ni da kai alkawari ne babu mai raba ni da kai sai mutuwa. Wani sa'in da zarar ta faɗi haka sai ta lallaɓo ƙwandalelan kan Nuruddini ta ɗora a kan cinyarta. tana kuka kuma tana cewa, sannu Nuraddini kaji, ka yi haƙuri, Allah ne ya ɗora mana, idan ya so yau ma sai ya yaye mana. Aikin kenan ba dare ba rana. Wani sa'in idan mahaifiyar Nuraddini ta jiyo bada wuya tana faɗin irin waɗannan maganganun, sai ta yi sauri ta bar gurin saboda tausayi, ta koma can cikin ɗakinta ta yi ta kuka a ɓoye. Wata rana a cikin ranakun da suka biyo baya, wuya na zaune tana ɗura wa Nuruddin ɗinta ruwan madara, sai mahaifiyarsa ta ce da ita cikin sanyin murya, Badawiya ina ganin da koma kika yi gida da kwana, kin ga kwana a nan ba irin naki ba ne, makwancin ba shi da kyau. kuma muddin kina ganin sa a kullum hankalinki ba zai taɓa kwanciya ba. Badawiya ta sunkuyar da kai gami da murmushin yaƙe lokaci guda kuma ta fara yi wa Nuruddini fifita. Baba, Idan na daina kwana ma a nan ba daina tunaninsa zan yi ba. Gada dai ina kusa da shi idan mutuwa ma zai yi gara mu mutu a tare. Me ma ya kawo zancen mutuwa? Abin da nake so da ke shi ne, ki koma kwana a gidan ku. In ya so in ma zuwan zaki yi sai ki rinƙa zuwa da safe. Amma yanzu kullum kina nan, ga shi kuma babu ranar warkewa. Ki bar wa Allah ba da wuya. na san yadda yake ji a zuciyarki. To amma sai haƙuri. Tun daga wannan rana ne Badawiya ta koma gida da kwana. Yau wata huɗu kenan daidai amma duk da haka kullum ƙarfe takwas na safe take baro gida ta zo gurin Nuruddin ɗinta. Ba za ta koma gida ba sai goma na dare. A daidai lokacin da ƙaton zakaran mai cara ya bi kazar da gudu ne to Badawiya ta shigo zauren gidan. Hannayenta ɗauke da jakunkunan leda guda biyu waɗanda ke cike da kayan shaye-shaye iri-iri. Salamu alaikum Badawiya ta yi sallama. Mahaifiyar Nuruddin wacce ke shara a tsakar gida ta amsa sallamar gami da miƙewa tsaye. Badawiya har kin iso? Badawiya ta gyaɗa kai sannan idanuwanta Saka nufi inda ɗan kuturturin Nuruddin yake. Ina su Hajiya da Alhaji ina fatan dai suna lafiya. Lafiyar su kalau. Badawiya ta amsa. Kana ta nufi inda nuraddini yake. A hankali tana nazarin yanayin jikinsa. Akwai tsammanin da ke damun zuciyarta. A kullum idan ta bar Nuruddin tunani take yi kamar gobe idan ta dawo za ta same shi ya warware, amma saɓanin tunaninta, duk sa'ar da ta zo sai ta tarar da shi jiya iyau. Suturar da ke jikin Badawiya ba wata ta ku zo ku gani ba ce, doguwar riga ce baka kafar ta kuwa takalmi ne silifa. Tun ranar da Nuruddin ya nannaɗe ta daina kwalliya, Badawiya ta matsa zab da katifar da yake kwance ta ijiye jakunkunan ledar a gefe guda. sannan ta fara yin abubuwan da ta saba yi masa na al'ada tun tsawon watanni shida da suka shuɗe. nuraddini ina kwana? ta ce a tausashe tana duban fuskarsa. Ta san ba zai amsa mata ba domin babu bakinsa an rufe, amma duk da haka akwai alamun da take gani a fuskarsa. Ta gamsu da cewa lallai ya amsa gaisuwarta. Yaya jikin naka? Idanuwansa suka motsa. Wannan shi ya tabbatar mata da cewa ya amsa. Tun a mako na farko da faruwar al'amarin ya ta fahimci cewa duk abin da aka ce da Nuruddin yana fahimta mayarwa ne dai ba zai iya ba. Wannan tunani na ya gaskiya ne, domin tun ranar da aljana Amal ta shanye shi, duk abin da ake cewa yana ji, sai dai ba shi da ikon magana. Baƙin cikin da ke ƙunshe a zuciyar Nuruddin ya fi baƙin ciki bayan tukunyar dahuwar shayin bakin kasuwa. Yaya za a ce kullum sai badawiyarsa ta yi masa magana amma shi bai da ikon maganar. In ban da tunanin da sa ran a kullum zai iya warkewa, su sake ganawa sosai da masoyiyarsa badawiya. Da tuni Nuruddin ya haɗiyi zuciya ya mutu. Akwai lokuta da dama da Amal kan bayyana a gabansa ta yi ta ƙyaƙyata masa dariyar mugunta. Zuciyar Nuruddin takan tafasa ta ƙone saboda baƙin ciki. Badawiya ta daɗa matsowa kusa da Nuruddin ta tallabi kansa, ta ɗora shi bisa cinyarta. Kana ta buɗe ɗaya daga cikin jakunkunan ledar da ta zo da su ta ɗauko wata doguwar kwalba mai ɗauke da tatacciyar madara. Sannan a hankali ta buɗe ta fara baiwa Nuruddin a baki. Ba ni da kamar ki Badawiya. Allah ya bani sauƙi na rama miki abin da kike yi mini. Nuruddin ne ke faɗin haka cikin zuciyarsa. Duk abin da Badawi ke yi masa yana gani kuma yana ji. Hatta zakarun gidan idan suka yi cara yana ji. Tsawon lokaci suna a nan a wannan hali. Badawi yana ba shi madarar shi ko yana shan rabi. Rabi kuma na kwararewa ta gefen bakinsa. Bari in zo in goge masa jikin. Mahaifiyarsa ce ke cewa da ya hakan. ya ta girgiza kai cikin ladabi. Ki bari zan goge masa. Mahaifiyar dini ta yi tsaye tana duban su, ta tuna da cewa kwana ɗaya kawai da ɗaura aurensu masifar ta same shi. Amma dubi yadda take fama da shi kamar damar sun yi shekaru masu yawa tare a matsayin ma'aurata. Hawaye ya ƙwace mata. Cikin gaggawa ta juya ta nufi ɗakin girke-girke domin ba ta son ta tashi hankalin wuya. Wani yaro ya shigo tsakar gidan a guje. Kaji da tantabaru suka yi tsalle gefe guda. Kwakwazon kajin shi ya sa mahaifiyar Nuruddin da ke ɗakin girke-girke ya fitowa. Cikin sauri tana share hawaye ta tari yaron. Lafiya ka shigo a guje? Ku fa ba kwa rabuwa da ƙiriniyar banza. Yaron ya ci gaba da tsalle-tsalle a gabanta. Wallahi wai wai wai ana kiran Badawiya. Badawiya ta ji abin da yaron ya ce cikin mamaki ta ɗago kai ta dubi mahaifiyar Nuruddin. Wai ke ake kira? Mahaifiyar dini ta ce tana duban wuya. Akwai alamun mamaki karar amuryarta badawiya ta ajiye tsumman da ta gama goge jikin dini. Kana ta daɗa gyara masa kwanciya ta dubi yaron. Wane ne ke kira na? Ƙwaƙwalwarta ta fara tunanin gaggawa. A iya sanin ta ko a gidansu babu wani mutum in ba ƙawayenta ba da yake zuwa neman ta, sai gashi yanzu wani na kiranta a waje. ko kuwa dai mace ce? ta kuma tambayar yaron. Wani ne, wani mutum ne a mota ya zo. Suka yi jim na ɗan lokaci. Mahaifiyar nuraddini ce ta fara magana. Ai sai ki je ki gano, Allah sa dai lafiya. ya ta miƙe a hankali ta dubi nuraddini ta ce ina zuwa Nuri, yanzu zan dawo minti ɗaya kawai. Ta ɗaga yatsansa a kan fuskarsa. Kana ta jefe shi da murmushin ƙarfin hali. Idanun nuraddini suka ƙifta alamun ya fahimta. Cikin gaggawa ta nufi ƙofar gidan don kawai biyayya ga mahaifiyar Nuruddin, ba wai don taso so ba. Badawiyya na fita sai ta yi turus ta faɗa cikin fasassun tukwane. A tsaye a jikin wata shuɗiyar marsandi sanye da jaket da wando shuɗaye, ƙafarsa sanye cikin takalmi baƙi mai walwali, idanuwansa ɓoye a bayan farin tabarau. Wani dogon saurayi ne fari mai ɗan siririn fashin goshi. Saurayin ya mutu murmushi ya ce, Ki gafarce ni Badawiya, ina fatan kin gane ni. Badawiya ta zura masa idanu kamar biri da ƙararrawa, tana kallonsa ko kiftawa ba ta yi. Tsawon lokaci, ba ta ɗauke idanuwanta ba, ita ko ba ta ce da shi ƙaliba. Badawiya ko ba ki gane ni ba ne? Saurayi ya kuma tambaya. Badawiya ta yi firgigir kamar wacce ta nutse a kogin tunani, sannan sai ta sunkuyar da kai ta ce, Na gane ka ko ba kai ba ne Dr. Suleiman? Dr. Suleiman ya lalubi aljihun rigarsa na dama ya zaro wani rawayan kyalle na silki, sannan ya fara goge fuskarsa. Tabbas gumi yake yi. Akwai wani yanayi na ko'in kula da lumbu-lumbu da ke kan fuskar Badawiya. Wannan shi ya sa shi rauni. Kana ya ji gumi ya fara sarta a kan goshinsa. Yaya gidan lafiya? Ya samu kansa yana faɗi. Lafiya Badawiya ta amsa masa a takaice. kana sai ta ɗan juya masa baya ta ce sai ka yi sauri ka faɗi abin da kake son ka faɗa domin minti ɗaya na nemo izini dr suleiman ya ji duk gwiwoyinsa sun yi sanyi ya da share gumi ya ce muryarsa na rawa maganganun da na zo da su suna da yawa ba da wuya domin sama da shekaru uku kenan ina fatan allah ya kawo mu wannan rana da zan amayar miki da abin da ke ɓoye a zuciyata badawiya ta juya a yatsune sannan ta gyara tsayuwa ta ce Ina jin ka, Amayar. Dr. Suleiman ya gyara tsayuwa ya jingina bayansa jikin motar kana ya fara. Tun sa'ar da na fara ɗora idanuwa na a kanki nake ƙaunar ki ba da wuya Kuma nauyin mahaifinki da nake ji su suka hana ni na furta miki manufata tun farko. Ya yi shiru kana ya gyara farin tabarun da ke idanuwan idanuwansa ya ci gaba. wuya a yau ciwon da ke cikin zuciyata ya tsananta. Tun ina ɓoyewa gashi har ya fito fili. wuya ina son ki sani cewa A yau ba na ganin komai sai ke, haka nan ba na jin komai sai muryarki, sai abin da kika yi da ni. Dr. Suleiman ya yi shiru, akwai alamun taraɗaɗi da karaya ƙarara a kan fuskarsa, domin bai san irin amsar da za ta fito daga bakinta ba. Ka gama? ya ta tambaye shi a yatsune. Jikinsa na rawa Suleiman ya dube ta kamar ya fashe da kuka ya ɗaga hannayensa biyu ya ɗora su a kan cinyarsa ya ce, Babu zancen gamawa ba da wuya. sai dai a ce wannan shine mafi muhimmancin abin da ke tafe da ni. Tsawon lokaci matasan biyu na tsaye suna duban juna, akwai alamun damuwa ƙarara a fuskarsa, mai yiwuwa su ba su lura da hakan ba, domin kawunansu a sunkuye suke. Badawi ya ce ta fara ɗago kai ta dube shi, Kana ta ce da shi a sanye, biyo ni mu shiga ciki, in nuna maka wani abu. Dr. Suleiman ya dube ta cikin mamaki. Daidai lokacin ne wani ƙaton ƙuda kore ya yo hijira daga kan ɓawon ayabar da yara suka jefar ya nufo kunnen Dr. Suleiman, yana yi masa buu-buu. Dr. Suleiman ya kai duka ya mari fuskarsa a banza. Ban ji ki sosai ba, kina nufin mu shiga ciki? Badawiya ta gyaɗa kai. Haka nake nufi. Wani ɗan abu zan nuna maka yanzu nan za mu fito ko minti ɗaya ba za mu yi ba. Tana gama faɗin haka sai ta juya ta fara tafiya ta nufi zauren gidan. Suleiman ya kamar kada ya shiga gidan. domin bai san abin da take nufi ba. Ga shi kuma uwa uba babu alamun da ke ƙarfafa masa gwiwa. To amma sa'ar da ya ga gadan-gadan shigewa za ta yi, sai Suleiman ya bi ta a baya cikin sauri har da sassarfa. Kaɗan ya rage ya taka wuyan wata farar kaza. Badawiya ta rage sauri sa'ar da ta ga ashe yana biye da ita. Tana tafiya tana tunani. A can wani ɓangare na zuciyarta gani take yi abin da ta yi daidai ne, domin a halin da ake ciki a yanzu, ita ce hanya mafi sauƙi da za ta ƙirƙira domin ta rabu da wannan sabuwar masifa da ke ƙoƙarin kunno mata kai. Ta sani cewa duk tsayin lokacin nan zuru kawai aka yi mata saboda tausayin halin da take ciki, amma da tuni an fara tunanin a raba aurenta da Nuri, tunda dai babu ranar warkewarsa. A gare ta, duk wani abu da zai raba ta da Nuruddin ɗinta masifa ne. Tauraron Sa'ar Badawiya ya haskaka sa'ar da suka shiga tsakar gidan, domin mahaifiyar Nuruddin ta zagaya banɗakin, don haka cikin sauri sai Badawiya ta wuce da Suleiman kai tsaye zuwa inda Nuruddin yake kwance. Badawiya ta ɗago ta dubi Suleiman da niyyar ta nuna masa Nuruddin, amma alamun kaɗuwar da ta gani ƙarara akan kan fuskarsa sun isa ta san ya ga Nuruddin. Tsawon lokaci likitan na tsaye ya ƙura wa Nuruddin idanu. Can sai ya ajiyar zuciya ya dubi Badawiya ya ce, Wannan shi ne abin da yake son nuna min ɗin? Badawiya ta gyaɗa kai, sannan ta ce, Zo mu koma waje. Dr. Suleiman ya bi ta a baya zugun-zugun kamar raƙumi da akala, duk ilahirin jikinsa rawa yake yi kamar mazari. Suna fita ƙofar gidan sai Dr. Suleiman ya yi sauri ya jingina da jikin motarsa.